fasahohin kimiyya yanar gizo intanet ko kuma shafin sada zumunta ana iya amfani da su a yi fatocin mutane. A cikin rahotonsa na shekara 2017 an nuna cewar a 2016 Europol ta bi son masu shigar da mutane 17,000 da ke amfani da Facebook domin gudanar da sana'ar tasu zuwa kasashen kungiyar Turai. A nafiyar Afirka binciken ba kullum yomi yake kammala ba ga samun sakamako mai bada adadin lamarin manhajar intanet wani bi na baiwa mutanen da basu da halayya ta kwarai karkata hankulan wa'anda suke fatauci da su haka Almoktar Saini kwararre ga fusa'ar kimiyya ya faɗa. Yanar gizo a wani karon yakan baiwa masu mugunyar manufa su yi amfani wajen safarar mutane. Za ku ga 'yan damfara suna iya fito da foton tsiraicin mutum sai su yi ta tallarsa. Akwai waɗanda ake kwaɗaita musu akwai hanyoyin da za su yi bulaguro su zo wata ƙasa su yi aiki. Wanda da zarar mutumin ya zo sai wanda ya kawo shi ya karɓe duka takardun shi ya yi ta sarrafa shi yana juya shi yadda ya so. Alval. A babin amfanin da suke da shafin sada zumunta, hilin haɗuwar Skype ko kuma Instagram domin shiga hulɗa kai tsaye da wanda ake damfarar har ya je ga gabatar da 'yan mata bisa shafin intanet ƙirƙirar bayanai sadarwa a siyarce kamar su Viper, WhatsApp da Skype da ke bada damar kaucewa sauraron firar da za a yi ta waya. Internet da zaran masu aiwatawar suka samu hotunan da ke sabawa za a iya wa wa'anda suka fuskanci al'amarin kake tare da masu barazanar za a wallafa su bisa shafin yanar gizon sada zumunta ko kuma a aikawa 'yan uwansu. Zalikatu yaye ɗalibar jami'a ga digiran masta de kan kariyar fasahar kwamfuta ta bamu wasu hanyoyin mafita. Akwai hanyoyin kaucewa fadawa tarkon 'yan damfara. Mu kasance cikin waɗanda suna da labarin abubuwan da suke faruwa kamar hare-haren da ake kai da kuma damfara. A bisa yanar gizo akwai mutanen arziki da kuma madamfara. fara ka san shafin da kake mu'amala da shi mutumin da yake da mummunan manufa yana iya bin salsalar hanyoyin da zai binciko bayananka a kula da kyau sosai a kasar niger akwai wata doka ta kokowa da lamarin aikata kazamin aiki ta hanyar na'urar zamani wannan shawara ce mai mahimmanci don tattala harkokinmu da kuma rayuwarmu